safiyar asabar goma ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 13 ga watan august shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 69 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahil Walafar shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyat al-harrani allah ubangiji ji kanshi da gafara littafin iqtida usratul mustaqim yana tattaunawa ne game da ƙa'idar aƙidan musulunci dangane da alwala'u walbara ibn taimiyya yana kawo mana ƙa'idojin alƙur'ani mai girma da sunan manzon Allah sallallahu alaihi sallama da fassarar da malaman cikin sahabbai da sauran magabata suka yi ma waɗannan nasoshi dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da ƙa'idar rayuwa da salon ainihin wato al'amuran kafirai muna tattaunawa game da mas'ala akan hukuncin azumi ranar asabar dangane da kasancewar shi ita ranar asabar rana ce da yahudawa suke girmamata to ina hukuncin musulmi ya ainihin yi azumi ranar muka ji cewa hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna haramcin yin azumi ranar asabar matukar ba farilla bane wannan hadisi al imamu Abu Dawud da sauran malamai suka fitar da shi muka ji maganganun da ainihin wato Ibn Taymiyyah ya kwararo daga ainihin malamai dangane da waɗanda suke kokarin kawo matsala akan ingancin hadisin ko akan dilalar ma'anarsa ko ƙoƙarin cewa an soke hadisin daga baya muka karanta maganganu a cikin littafin irwa'ul gari fi takhrij ahadisi manaris sabil ta malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mashi a inda ya tabbatar da lalle a ilmance wannan hadisi ya inganta dukkanin abubuwan da ake sukar hadisin da su na rashin inganci malam Albani ya bayar da amsa gamsassu akai sannan muka fara jiha ila yau daga littafin tamamul minna fi ta'aliki ala fiqhi sunna a inda shi dai mala albani din yake kokarin fitan mana da fiqhun da ke cikin hadisin da yadda ya kamata a hada tsakanin hadisin da sauran hadisai waɗanda zahirin su ke nuna halaccin yin azumi rana asabar kama hadisin da ya magana akan yin azumin juma'a da rana kafin ita ko rana bayan ita da hadisin da ya zo a aikacewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaita yin azumi asabar da lahadi da hadisai ya dai makamantan ire-iren waɗannan to muna karanta wannan maganganu ne sai lokaci ya ƙure mana za mu tashi a inda yake cewa bayan da ya gama kawo maganganun ibn qayyim a cikin zadul ma'adi sai ya ce wallazi arahu wallahu a'lam anna hadha al-jam'a jayyidul laula amrani tunani bayan da ya kawo magana ibn qayyim da ibn qayyim yake cewa a a a doki hadisin azumi ranar asabar akan cewa sai in an yi ta ita kadai ne ya ce wannan magana ce mai kyau da ba dan abu guda biyu ba al'awwalu abu na farko mukhalafatuhu sariha lil hadith wannan haɗawar ya saba wa hadisin ƙarara. alama sabaka naqluhu an ibn al-qayyim kamar yadda ya gabata an cira to wannan zance daga ibn al-qayyim dan har yau wal akhar abu na biyu da zai hana wannan jam'in ya zama kyakkyawa anna hunaka majalan akhara littawfiqi wal jam'i bainahu wa bain tilka al ahadith akwai wani salo da za a iya bi daban akwai wani fage daban da za a iya bi wajen haɗa tsakanin wannan hadisi da sauran hadisai da suka zo da bayani akan halascin azumi ranar asabar idza ma aradna an naltazima alqawaid alilmiya matukar dai muna so ne mu tafi ka fada da ka fada da ka'idoji na ilimi almansusi alaiha fi kutubil usul waɗanda malamai suka faɗi su ƙarara a cikin littafan usulul fiƙi wa minha daga cikin waɗannan ƙa'idojin awwalan ƙa'ida ta farko qauluhum faɗin su malaman usulu da suke cewa idza ta'abara idza ta'arada hadirun wa mubihun qaddima al-hadiru ala al-mubih duk inda aka samu karo tsakanin nassoshi guda biyu ɗaya yana cewa abin halas ne ɗaya yana cewa abin haramun ne ƙuddimal hazin to za a gabatar da wanda ya haramta alal mubih wannan ƙa'ida ce a cikin usul fiqh cewa ana gabatar da alhaziru alal mubih a cikin masail na addini domin ana raba masail gaba ɗaya rayuwar mutane a usulance ana raba ta gida biyu akwai mu'amalat akwai ibadat duk abin da muke a duniya zai wuce waɗannan ya ake gane kaza mu'amala ne shine duk abin da ko garin da ba a taɓa jin labarin annabawa ba ana yin shi mu'amala ne ɗan adancinmu ya ja muke yin shi misali ko kafirai ko musulmai suna ciniki suna cin abinci suna bacci suna mutuwa suna haihuwa suna aure suna saki suna jana'iza suna faɗa, suna zaman lafiya kowa na yin wannan ko to waɗannan mu'amalat ke waɗannan da shari'a ta zo sai ta sanya musu ƙa'idojin da za a yi babtun su su tafi lafiya da a cikin ciniki shari'a ta ware abin da bai da kyau ta ce ka a yi a cikin hulɗa tsakanin maza da mata shari'a ta ware wanda bai da kyau ta ce ka a yi a cikin ainihin zamantakewa haka a cikin abinci ta ce ka a ci kaza ka a ci kaza to waɗannan a wajen mu'amalat kenan su kuma ibadat su ne abubuwan da mutane ba sa jin su sai a bakin annabawa da abin da annabawa suka zo suka ce a yi sunan sai ibadat sallah zakka aikin hajji da ire-iren abubuwa waɗanda sai da annabawa ne suka zo aka ji labarinsu to wannan sunansu ibadat ina fata mun gane wannan to dama su ibadat ba a yin su sai abin da shari'a ta ce a yi kenan asalinsu haramun sai abin da shari'a ta ce a yi su ko mu'amalat asalin su halas ne sai abin da shari'a ta togaci to idan aka samu karo tsakanin nasoshi guda biyu ana mai da su ne za a mai da abin zuwa ga asali to shine wannan idan ibada ce sai a kaddamar da haramci akan halarci saboda haramci shine asali idan mu'amala ce sai a gabatar da halarci akan haramci saboda halarci shine a har sai an samu dalili ina fata mun gane wannan saniyan na biyu idan ta al-qawlu ma al-fi'l quddima inda ka samu manzon Allah ya faɗa abu da baka nan kuma aikin shi ya saba wa abin abin da ya faɗa da abin da ya aikata ba su taliyin ba ba su daidai juna ba ko to nan kuma ana gabatar da magana akan aiki saboda aiki na da saukin tokan ta'awili da fassarori amma magana nassi ce shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alal misali ya hana mutum ya kalli alƙibla ya fitsari ya hana mutum ya bada alƙibla baya ya fitsari ko kashi amma kuma sai aka samu a aikace an taba ganin shi kuma shi ya kalli alƙiblan ko ya bata baya ya fitsari din to yanzu ba za ka ce a tunda shi ma yayi bari in yi ba a za ka ci gaba da aiki da magana shi amma wannan aikin da ya yi sai a nemi mishi mafita cewa to watakila ya samu kanshi a cikin kunci ne watakila kaza watakila kaza haka annabi alayhi salatu wassalam ya hana shan ruwa a tsaye an kuma taba ganin shi ya shan ruwa a tsaye to wannan hana wanda yi shine za a dauka a ci gaba da aiki da shi in ya so shan da ya a tsaye kuma a ba shi wani uzuri ko a ɗabi'ance misali in ka wani ya ganka ka fito ina za ka je sai ka ce za ni sabon gari kamar daga nan tudun wadan zariya misali amma kuma sai ya ga ka hau babur ɗinka ka yi hanyar garin zaria in aka tambaye shi ina ka je ina ya kamata ya ce ka je sabon gari saboda abin da ka faɗa kenan aka ce to a ah, kai mun ga da ya hau mashin hanyar kofar doka yi ce watakila zai je sha mai ne ya yi kwana za a iya bada wannan uzurin watakila zai ɗauko wani abokinsa ne watakila zai je ya gaisuwar rasuwa ne da aka yi a waje kaza sannan ya tafi sabon garin kaga duka waɗannan ayyuka ne da za a iya kawo su a matsayin uzurori ko mafita ga aikin amma magana fa ba ta da wani hukunci illa abin da aka faɗa su da ka alƙaunu muƙaddamun alal fi'li ina fata mun gane wannan wa man ta'ammala fi tilkal ahadith al mukhalifa li hadha wajadaha ala naw'ain wanda duk ya tsaya ya natsu game da hadisan da suka saba wa wannan hadisi na al busra zai ga cewa hadisan iri biyu ne al awwalu nau'i na farko min fi'ilihi sallallahu alaihi wasallama wasiyami aikin da manzon Allah yayi na azumi ya saba wa maganar da yace kar ayi ya ce kar ayi an samu yanayi to kaga anan sai ka soke yanayi da ya ce kar ayi sai ka gabatar da maganar shi da ya ce kar ayi azumin asabar ka gabatar da ita akan aikin shi da ya kasance yana yin azumi ran asabar ka rage fadin rikicin ko sai a ce duk hadisan da suka zo suna magana akan cewa a aikace manzon Allah sallallahu alaihi ya yayi azumin asabar to ba sa iya soke wannan hadisin dan su ayyuka ne ana iya musu ta'wili wal akharu dayan hadisin kuma min qaulihi sallallahu alaihi wasallama na zancen manzon Allah ka hadith ibn amr al-mutaqaddim kama hadisin abdullahi dan amr dan can da ya gabata to shi kuma ga ya zo ne da halastawa wannan kuma na al-busra ya zo mai da haramtawa ko ka gano kuma sai ka dauko can kaida hamlu mene za ta arada al-haziru mubihin quddima al-haziru sai ka gabatar da wanda yace haramun ne akan wanda yace halas ne wa min al-zahir al-bayyin anna kullam minhuma mubihun wa hina idhin yace abu ne bayyananne cewa hadisan duka guda biyu sun zo ne don su halasta a ƙarƙashin haka ubai na hawa bainal hadisi يقتدي hadisi a على nau'i. النوع لأنه حاضر هذا تكنكان ولن كان حديثا ده حديث نن آل بسرى بسا قائدا نن تأصول الفقه yana hukunta a gabatar da hadisin haramcin nan akan waɗancan da suke cewa halas ne saboda shi hazirun ne cewa yake ba kyau su kuma wahiya mubiha su kuma cewa sukayi akwai kyau wa kazalika qauluhu sallallahu alaihi wasallama li juwairiya hakanan zancen da manzon Allah ya faɗa wa juwairiya da ya ce mata a turidina an tasumi gadan shin zaki iya yin azumi gobe wa ma ma'anahu da abubuwan da suka zo da ma'anar wannan hadisin mubihun aidan su ma suna halastawa ne har ila yau fa yuqaddamu alhadithu alayhi sai a gabatar da wannan hadisin akan shi haza ma badali albani ya ce wannan shine abin da ya bayyana gare shi fa in asabtu fa min Allah idan na dace da gaskiya to daga Allah ne Allah ne bani gamdakatar walahu alhamdu ala fadlihi wa tawfiqi ina wa Allah akan falalar da imani da kuma dacen da yake bani gamdakatar da nake yi da gaskiya wa in akhta'tu in ku na saba ban dace ba na kuskure fa min nafsi to daga ni ne wa astaghfiruhu min dhanbi ina roƙon Allah ya gafarta mana zinubaina Allah ya gafarta mana gaba da Allah ubangiji ya gafarta mishi jama'a wannan kaji a takaice bayanan da malam albani kenan yayi a cikin littafin nan na tamamul minna wanda kamar yadda ainihin wato malam shaukani yake faɗa a cikin littafin shi na usulul fiqh shine a me sunan littafin ne dan karamin littafin na usul na shaukani wanda yake hada ka'idojin usul fiqh tuna mun sunan shi wani mujalladi daya haka eh? eh irshadul fuhul ila ilmin usul kwarai kuwa yake cewa ka'idoji na usulu yan gajejjerun maganganu ne amma idan ka faɗe su az'ana lakal munazi'una dole masu jayayya su saurare ka waɗannan maganganun albaniya ta tona da mutane da yawa a kansu daktoci da farfesoshi a ƙasa-ƙasa gari-gari amma din ya faɗe su suna da surutu da yawa amma da ya faɗi ƙa'idojin na yi su rasa yadda za su yi da shi kaga dai ga layi biyu ne da rabi ba yadda ka iya da waɗannan ƙa'idojin haka suke duniya da lahira kuma kowa ya da su da za a yi ta kawo ne to amma ai akwai falala to amma ai kaza ai kaza ai kaza ga dai ƙa'idojin ilimi da malamai suka faɗa shi sa kamar yadda muka faɗi wanda yake so ya maganganun nan ya yi sa a ilmance jama'a game da matsalar azumi ina ran asaba ya yi sa a ilmance kuma yi wa shi adalci yana da ilimi da ƙwarewa da zai wannan maganganu ba wai kawai ya ce ya dinga umumi yana generalization ai malamai sun ce ma hadithin bai inganta ba to ka dai ja ya inganta ai malamai ma sun ce banda hadisai banda masu falala to malamai ne suka faɗi wannan ba annabi ne ya faɗa ba suna wa annabi raki kenan mu da muke ahlu sunna kullum muna kyaran yan bid'a akan shishigi a cikin al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai kuma a same mu mu muna yi gaskiya saboda Allah ba daidai bane wannan kuskure ne kuma Allah cikin hikimarsa ya tsara cewa idan ka bar wani abu wanda manzon Allah ya haramta ko Allah ubangiji da kanshi ya haramta sai Allah ya awwada maka da abu makwafinsa ma'ana idan kana kasuwanci kana yin na riba ko kana yin cuta a cikin harkarka ran da ka ji hadisi akan to an hana irin wannan kasuwancin sai ka haƙura gashi kana samun alkhairi a ciki ka haƙura kabari don Allah Allah cikin masa sai canza maka alkhairin da yafi wannan to haka azumin arfa da azumin tasu'a da ashura da ire-iren su wanda za su fado asabar sai ka bar su saboda biyayya ga wannan hanin da manzon Allah yi insha Allah sai Allah ya canza maka da abin da yafi shi alkhairi na lada da falala Allah ya ji dadin kai biyayya ga manzon shi amma da wani da wani ainihin wato ido zaka tsaya ko da wani baki zaka bada amsa in aka tambaye ka a lahira cewa me yasa kai azumin asabar bayan annabi ya hara za ka tsaya kana ma mala'iku wannan tawilin da kuke a duniya ne ba za ka iya wannan tawilin ba ina fata mun gane wannan da aka kowa shi ke tafiyin shi da ma Allah ya tsare mu na'am wannan magana da mara da ta ci da wani akwai na ga kowa da ta kuɗi eh irin wannan magana da azumi ne a ba ta faruwa na'am wannan mutawa da an sa wannan aiki ban ko wani ne amma ya kuma da yana da da kalmar ba ma ka ga kuma da zai ka kawai iya wannan ka ta da ya bari da in ya yi kuskure hmm. ko sai ce ba kuskure kawai hukunta shi wani kuskure ai shi dama albarin kuma shi da ya saba da shi kai da ya saba kuma abin da ya ce na yi kuskure ai ko shi ya ce ya yi kuskure ma'ana ya wannan sun ya yi kuskure ne kaga wannan irin na yahudawa ne yahudawa su ne masu jawo rabin aya su bar saura ma'ana sai ɗauko magana ta ƙarshe wadda take nuna tawadu da mai da al'amari ga Allah ya ce ita ce eh, dalilin eh, kuskurantar da zancen Allah shi kyauta to sai mu koma cikin littafin inda ya ce fasdun wa amman nairuzu wal maharajanu wa nahawha min a'yadil mushrikina faman lam yukrih sau ma yau sabt min al-ashabi wa gairihim qad la yakrahu sawma dhalika al yace ranan nairuzu da maharajanu mun yi bayanin su a baya ranaku ne na farisawa wanda suke yi nairuzu ranar bikin sabuwar shekararsu maharajanu ranar bikin kalankuwa da suke na bayyana al'adunsu kaman carnival haka ko makamancinsu wani hauha da ire-iren waɗannan bukukuwa da ake yi a garuruwa da ƙasashe min a ayajin mushrikina ire-iren waɗannan bukukuwa na kafirai famallam yakra صوم يوم السبت من ashabi wa daga cikin malaman mu hanabila da wasu waɗanda a fatawarsu suna ganin babu komai ana iya yin azumin asabar kad la yakrahu sauma zalika al to irin su babu mamaki kaji ya ce babu laifi yin azumi ranar da ake wata harka ta kafirai bal rubama yastahibbuhu li ajali mukhalafati babu mamaki ma kaji irin wannan malamin ya bada fatawa akan cewa mustahabbi ne idan yau kirsimeti kai kai azumi saboda ana biki kai kuma ka saba musu da kin cin abinci ma har kana ma ibada azumi wa ma aktharul ashabi amma mafi yawan malaman mazhabin hanabila sun kyamaci yin azumi ranan nairuzu da ranan maharaja wa qad qala ahmad fi riwayati abdullahi haddathana waqi'un an sufyana an rajulin an anas wal hasani an anas wal hasani kariha sauma yawmin nairuz wal yace daga ainihin Anas dan Malik da kuma HassanulBasari Basri dukkaninsu suna kyamatar yin azumi ranar nairuzu da ranar maharaja qala qala abi sai abdullahi yace babana ya ce abban na abi ayyashin ya'ani rajul wancan mutumin da aka ce an rajulin yace aban ne dan abu ayyash wani mutum ne wanda yake maturuki shi sa mai riwayan waki wa sai ce daga wani mutum yana jin kyamar ajiye riwaya daga mutumi wanda yake maturuki ne abun watsi kamar da ibn hajarin ya faɗa wa qad ikhtalafa al-ashabu hal yadullu mithlu dhalika ala madhhabihi ala wajhaini malamai shi suka yi saɓani to yanzu wannan yana nuna mazhabin imamu ahmad kenan maganganu guda biyu wa'allalu zalika bi annahuma yaumani tuazzimuhum al-kuffaru suka ce illar da ta sa a cikin wannan karatun muka ji imamu ahmad ya kyamaci azumin asaba nairuzu da maharajan saboda ranaku ne da kafirai ke girmama ranakun fa yakunu takhsisuhuma siyami duna ghairihima muwafaqatan lahum fi ta'zimihima sai ya zama in ka keɓance ranar da azumi to ka dace da su wajen girmama ranar su suna girmama ta ta hanyar biki kai kuma kana girmama ta ta hanyar azumi kaga wajen da suka kalla kenan wasu kuma su shine idan ka yi azumi to ranar azumi ai ba ranar biki ba duk inda ake wani biki ba a azumi a ƙa'idar shari'a domin ayyamu mina aka hana azumi saboda me saboda ayyamu akalin wa shurbi haka ranar idi karama da babba aka hana azumi saboda ranakun biki ne ina fata mun gane wannan haka ranar arfa ga wanda ke tsaya a arfa aka hana shi azumi saboda ita ma biki ce ta wuri da lokaci amma wanda baya wurin baya wurin a wannan lokacin babu laifi yana iya to kaga wajihin shin girmamawar da girmamawa ko da ɗabi'ar girmamawan ta bambanta su suna girmama ranar ta hanyar ciye-ciye da shaye-shaye da makamantansu kai kuma kana yin azumi to shi ma girmama rana ne an yi azumi ya suka kalli wannan suka ce babu kyau shi ne ce saboda yin azumi ranar dacewa da su ne wajen girmama rana fakuriha ka yau sabti da haka aka kyamaci wannan kamar da ake kyamatan asabar قال الإمام أبو محمد المقدسي وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أبسا ونن قائدر أكي قتن تدون بكين كافرين أو يوم يفردونه بالتعظيم ko du wata rana da kafirai suke girmama ta haka aka ke aka ainihin wato ba da ka'ida game da ita malam yace wa qad yuqalu yukrahu as-sawm yawm an wal ana kyamatar A azumin ranar nairuz da maharajan wa nahawuhuma min al-ayyami da ire-iren su daga cikin ranaku allati la tu'rafu bi hisabil arab ranakun da ba a gane su da lissafin larabawa ma'ana ranakun lissafin da suke faduwa ba ta hanyar watannin musulunci ba ne. misali irin kwanakin da ake girmamawa a yanzu a ƙasashen duniya ko a Najeriya a ce ɗaya ga watan Januwari ashirin da biyar ga watan disamba ɗaya ga watan oktoba ɗaya ga watan kaza ranar ma'aikata ranar mata ranar yara ranar yanci ranar wanke hannu ga sunan iri daban-daban ko duka tauƙit ɗin date ɗin da aka yi fixing ɗin dama dai wasu ƙatti ne kawai suka zaɓi ranakun sannan kuma ba da almuharram safar rabiul awwal ake tauƙitinsu ba to shi ma wannan dalili ne akan a kyamaci wannan ranar in ya zama tauƙitin ba na musulunci ba ne ina fata mun gane wannan duk ranar da za a ce bari a girmama rana kaza da zaran ka ji an ambace ta ba da daɗin musulunci ba to wannan dalili ne akan cewa abin kyama ne to ko da an ambace ta da daɗin musulunci fa sai an kawo mata hujja dan ai maulidi ana ambatan shi da rabiul awwal ne ko amma babu hujja sha biyar ga watan sha'abana lailatul nisfin sha'awan kaga watan musulunci ne ko amma babu hujja akan girmamawa haka ranar gadiru khum haka ranar eh, abin nan kudus da waɗannan 'yan shi'a suke da makamantansu ko da an ambace su da ranakun musulunci to sai akwai dalili akan baiwa wannan rana wata daraja ta musamman in ko babu to ba za a girmama ta ba bi khilafi ma jaa fil hadisi min yawm as-sabt wal ahad li'annahu idha qasada sawma Misli مثل هذه الأيام الأعجمية أو الجاهلية كانت ذريئة إلى إقامة شعار هذه الأيام وإهياء أمرها yace saɓanin azumin asabar da lahadi da aka faɗa a cikin waɗancan hadisai da muka ji a baya me yasa aka ce da zaran ka ji lissafin ba na musulunci bane ka kyamaci abu? saboda idan ka nufaci yin azumi a cikin wasu kwanaki ko ranaku ko lissafin maguzawa ko jahiliya ko gwarawa wannan zai zama dalili zuwa ga daga wani tambari na waɗannan ranakun da raya al'amarinsu wa izhari haliha da ainihin bayyana halin waɗannan ranaku bi khilafi sabti wal ahad sabanin asabar da lahadi fa innahuma min hisabil muslimin asabar da lahadi suna cikin lissafin musulmai falaisa fi sawmihima mafsada babu wani barna a cikin asalin yin azumi a ranakun فيكون استحباب الصوم أعيادهم المعروفة بالحساب العربي الإسلامي مع كراهة الأعياد المعروفة بالحساب الجاهل الأدمي توفيقا بين الآثار كدن هكا سيأتي akwai mustahabbancin yin azumi a ranakun su waɗanda ake lissafi da larabci wato asabar da lahadi bikin kafirai ne kirista da yahudu amma akwai asabar akwai lahadi a cikin lissafin kwanakin musulmai to a irin wannan yanayi saba musu shine yin azumi ko mun gane saboda rana akwai ta a cikin musulunci to don haka yanzu in kai azumin ranar ka saba musu saboda rana akwai ta a cikin musulunci a ba ranar buki bace amma a wajen da ya zama kuma lissafin da ranakun su ne ranar Nairus ranar ɗaya ga watan januwari to saba musu a wannan shine kin yin azumi ka saba musu abu bi kenan ka ki yin buki kuma ka ƙin duk wani abu da zai ba wa ranar wata maziya ko mun kun gane kuwa abin iri biyu ne akwai ranakun kafirai da suke ba su daraja amma akwai irinsu a cikin musulunci kamar ranar da ake cewa asabar ranar da ake cewa lahadi kafirai yahudu da nasara suna ba su wani muhimmanci ko to kuma waɗannan sunayen ranakun akwai su a cikin gidan musulunci to saba wa kafirai a irin wannan ranar shine sai kai azumi a bisa wannan fatawar ranakun da kuma kwata-kwata babu sunan irinsu a musulunci kama a ce ranar nairuzu ranar maharajanu ranar 'yancin najeriya ranar bikin kaza na duniya ranar tunawa da 'yan mazan jiya za ka ji wasu date ne kaza ga watan august kaza ga watan january kaza ga watan december to kaga babu ranakun a musulunci babu kuma irin wannan al'ada a musulunci to saba musu shine ka yin azumi a cikin wannan ranaku saboda baka yi biki ba dama sannan kuma baka yi wani abu wanda zai alamta ka bai wa ranar wani kulawa na musamman ba ala samun gani ce an yi haka zai zama taufiƙan bainal asari an haɗa tsakankanin harisan ke faslu wa min al fi babi daga cikin ababen kyama a cikin wannan gaba mala ya ce, daga cikin ababen kyama a wannan babi na ainihin saba wa kafirai sa'irul a'ayadi wal mawasimi al mubtadi'a kin biye wa sauran bukukuwa duk wani biki da duk wani mausimi abinda ake yi shekara shekara duk wani biki da yake maimaituwa shekara to ka saba mishi kakkai fa innaha min munkarati sana daga cikin ababen kyama al makruhati ki sawa'un balagatil karahatu at tahrima aw lam tablighhu daidai wa daida shin wannan kyamar kyama ce ta abin haramun ne ko kyama ce ta makruhi karahatu tanzih abin kyama da ake so ka guje mishi kar ka samu matsala da shi wa zalika anna ayada ahlil kitabi wal aajimi nuhiya anha li sababaini me yasa aka ce bid'a da musulmai suke yi ita ma ta shiga cikin wannan bayan da muka ji kafirai bukukuwan da suke yi babu kyau kai koyi da su to yanzu kuma yace bukukuwan yan bid'a da suke su ma babu kyau kai koyi da su saboda abin da ke tafe saboda dama an haramta na kafirai ne kasancewa ɗaya daga cikin abu biyu ahaduhuma sababi na farko cewa anna fiha mushabahatul kuffari idan ka je kana yi to kana kamanta kekeniya da kafirai wasani abu na biyu annaha min bidai. in ka je kana yin abin da kafirai suke bida'i na daga cikin usulul bidai shine yin al'adu da ibadojin da a hannun kafirai aka san su abin da kafirai suke ka zo kana yi ina fata mun gane kullu ma il ursika bil ibadati min alatil kufari fa huwa bid'a da abin da yake halada kafirai aka zo aka jona shi da addinin musulunci to bid'a ne Fa ma ahdatha ma uhdisa min al mawasim wal a'yadi huwa munkarun to ai duk wani abu da aka kirkiro na bukukuwa da wasu shagali na shekara-shekara dama abin kyama ne wa illam yakun fiha mushabahatu li ahli alkitabi ko da kuwa dama a cikin shi babu wani abu da yake kama da na kafirai a ce tsaba ragen wani abu ne na kirkira wanda ba za ka laliba ka samu wani abu da yake kama da na kafirai a cikin shi ba to kasancewa shi kirkira ne addini ya isa mai da shi bid'a a bar kyama ina kuma ga in ya samu ƙarin ya kama da na kafirai ahaduhuma na mai ce da haini saboda fuska guda biyu anna zalika dakhilun fi musammal bid'i da satu. abin da sa aka ce abin kyama ne ita bid'a ko da ba ta kama da ta kafirai ba saboda duk abin da aka kirkiro ya shiga cikin umumin sunan bid'a a bar kyama kamar da ya zo a cikin hadisi fa yadkhulu fi ma rawahu muslimun fi sahihi da haka ya shiga cikin tawagar abinda muslim ya ruwaito a cikin as-sahih an jabirin qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama idza khataba ihmarrat aynahu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inji jabiru ya kasance in yana khutuba sai idanun shi su kada su ja wa ala sautuhu sai muryar shi ta daukaka washtadda ghadabu sai fushin shi ya tsananta hatta ka annahu munzir jaishin har kamar ka ce ma yana yi wa sojoji ne ainihin wato gargaɗi za su tafi yaƙi ya ƙulu kaji yana cewa sabbahakum wa masakum ai nazala bikum al'aduwa aduwu sabahan nazala bikum al'aduwu masa'an haka malamai suka fasara sabbahakum masakum abokan gaba sun sauka gare ku da safe abokan gaba sun sauka gare ku da yammaci wa kulu manzo Allah yana cewa bu'istu ana was-sa'atu hatini da ni da tashin alkiyama an aiko mu kamar haka wa yaqrunu baina asbu'aihi as-sabbaba wal-wusta sai ya gwama tsakanin yatsin shi na tsakiya as-sabbaba wannan da ake tahiya da ita wal-wusta da kuma yatsa tsakiya sai ya gwada su wuri ɗaya haka to ka gan ka kalla zaka ga al-wusta din ta dan fi sabbaba din tsawo to a ce kenan manzo Allah sallallahu alaihi da aiko shi da aka yi yana gaba abin da ke biye gab da shi da tashin alkiyama babu wani annabi da zai zo ko wasu al'umma da za a yi bayan al'ummarsa da annabta sa tashin alkiyama wa yaqulu yana kuma cewa amma ba'du fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayrul hadi wa khayrul hadi hadi muhammadin wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin wa kullu bid'atin yana cewa bayan haka ya ku jama'a lalle mafi daɗin alkhairin zance shine littafin Allah mafi alkhairin shari'a ita ce tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan mafi sharrin al'amara shine fararru ƙirarru ah, waɗanda aka ƙirƙiro su kuma duk wata bid'a bata ce wannan hadisi ne a cikin sahih muslim malam yace wa fi riwayatil nasa'i wa kullu dalalatin finnari a riwaya imam nasai ya da cewa duk wata bata kuma yar wuta ce nasai ya fitar da wannan cikin sunan kubra ne wa fi ma rawahu aidan kaga duk wani abu da mutum ya kirkira ya shiga cikin waɗannan dalala ya shiga cikin dalala kuma yar wuta wa fi ma rawahu sannan ya shiga cikin abin da da yau rawahu aidan fi sahihi an aisha radiyallahu anha abin da bukhari ya fitar a cikin as-sahih muslim kai amin a cikin asahi daga aisha Allah ya kara mata yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kala man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd wanda duk yaje abinda ba Musa annabi ne muka ce yayi ba to an mayar masa akwai lafazin da kuma gashi nan yace wa fi labdin fi sahihaini man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd wanda yaje ya kara wani abu a cikin umarninmu mu to shi ma an watsar mashi kaga hadisan suna da ma'ana guda biyu wancan ya ce wanda ya yi aikin da ba a ce ya yi ba shi ya kirkiro ya yi to ba ruwanmu da shi wannan na biyu kuma wanda ya zo yin aikin da aka ce ya yi a cikin yi kuma sai ya ƙara wani abu a hadasa fi amrina kenan kaga wancan laisa alaihi amruna ba a ce ya yi ba nan kuma a hadasa fi amrina ya ƙara a cikin abin da aka ce kilahuma raddun duka za a watsar ba za a karɓa ba wa fil hadisi sahihi alladhi rawahu ahlus sunani an al-irbad ibn sariya an an sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace har ila yau a cikin hadisin da ashabu sunan su abu dawuda da tirmidhi da ibn maja da al-imam al-hakim duk surwaito wannan hadisi cewa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira lalle wanda duk ya rayu a bayan bayana daga cikin ku to zai ga saɓani mai yawa fa alaikum bi sunnati ina jan kunnan ku ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidi rashidina min ba'd da kuma sunna halifofin nan shiryayyu a bayana tamassaku biha ku yi riko da wannan sunna wa abdu alaiha bin nawajib ku kama ku cije da yan fiƙar ku ku saki wa iyyakum wa umur a hirɗinku ba ku babu kirkirarrun abubuwa fa inna kulla bid'atin balala Don duk wata bid'a yar wuta ce kaga manzon Allah ne da kanshi ke umarni akan cewa a rike sunna gam no shake sannan ayi baran-baran da bid'a abadan babu sulhu da yace wa iyyakum ina jan kunnanku wa muhdathatil umur ku kiyayi abubuwan da ake yi fa sababbi to yanzu wannan hanin fa ya ma bu wancan umarnin karfi saboda shi hani duka ake bari ma amartukum bihi atu minhu masaqatu wa ma nahaytukum anhu fantahu in nace ku yi kaza to ku iya iyawa kun inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan nace ku bari kuma ku bari duka kaga bari babu masada duka ake bari kawai ina fata mun gane wannan to da haka waɗannan umumat ɗin game da bid'a da su ake aiki zai gudu zai fassare mana maganganu dalla-dalla ya ba da amsa a kan kusan duwata wata shubuha da ake faɗa game da tabi'a cewa hasana ce ko ƙabiha ce cewa makaruhiya ce kuma wajiba ce cewa ai kaza da ake yi yanzu ai shi ma bid'a ne ai lasifika ma bid'a ne ai shiga mota ma bid'a ne duk zai ba da amsoshi a kan irin waɗannan insha Allah dan ibn taymiya kindin ne kamar da kowa ya sani duka zai bada amsa yace wa hadhihi qa'idatun qaddalat alaiha sunnatu wal ijma' wannan ƙa'ida ce wadda sunna da ijma'in malaman farko malaman musulunci ta tabbatar da wannan ma'ama fi kitabin lahi ad dilalati alaiha aidan baya ga kasancewan alƙur'ani ma ya zo ya nuna wannan qala Allah ta'ala gashi Allah yake cewa am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ko ko ice ko suna da wasu abokan shirka sharikansu ne ko waɗanda shara'u lahum min ad-din suka shar'anta musu wani addini ma lam ya'zan bihi Allah wanda Allah bai ce ayi ba ai kafirai suna da wasu ne da suka shar'anta musu abinda Allah bai ce ayi ba faman nadaba ila shay'in jama ku ji wannan magana wanda di ya ce wa mutane ku zo ku aikata kaza shine ma'anar nadaba ila shay'in yutaqarrabu bihi ila Allah yace ku zo ku aikata abu kaza Allah zai ba ku lada Au aujabahu ko ya wajabta wa mutane aikata wani abu bi qaulihi da maganarsa aw bi fi'lihi ko aikin da yake yi yana gwada mutane cewa wannan aikin wajibi ne a yi shi akwai lada min ghairi an ya shara'ahullah ba tare da cewa Allah ne wahayin wannan abin shari'a bane faqad shari'a min ad-din ma lam ya'zambihillah to hakika wannan ya shar'anta wa mutane addinin da ba Allah ya shar'anta ba wa man ittaba'ahu fi zalika wanda duk ya biye mishi akan haka faqad ittakhadahu sharikan lillahi to ya mai da shi abin yi wa Allah shirka shara'a min addini malami a zambihillah abin shirkan da ya shar'anta mashi abin da Allah bai shar'anta ba kowaye wanda ya ce a yi wani abu da sunan addini wanda Allah bai ce a yi ba ba zai iya kawo aya ko hadisin da Allah kuma zai ce a yi ba ya ce a yi za a samu lada ko ya ci gaba da yi yana ne kwaɗaitar da mutane da aikin cewa akwai lada to ya zama mai shar'anta shari'ar da Allah bai shar'anta ba wanda kuma di ya biye mushi to ya biye mushi akan bin shari'ar da Allah bai ce ayi ba akwai abubuwa da dama da suke shar'anta mutane shari'ar da Allah bai ce ayi ba malamai su maganganu akan su na farko akwai iblis shedan wannan babban shedan kamar da Qur'ani ya bada labari kamar sa da shaytan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari min kaga qala lahu kufur haka kuma wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum na farko kenan iblis shi sa littafai malamai suka dinga yi akan yadda za a yaki iblis baya ga iblis sai kuma dajjalawa da zindikai irin su musailama irin su zazzaki irin wani shedani da aka yi a zamanin can baya miraza ahmad gulan alkadiya ne na ƙasar india wanda zai ce shi annabi ne irin madin da aka yi a ƙasar sudan shekara wajen 800 da suka wuce irin su abu tsahir alkarmatsi wanda ya zo sace hajar al'aswar ya gudda shi dinnan ya ta kisa a ka'aba irin su a al-muqanna wani kafiri da yake rufe idan shi da abin nan kina na karfe niƙabi na karfe na zinariya yace shi Allah ne ba za a iya ganin fuskar shi ba saboda hasken zai kashe idanun mutane ya sa mutane a ƙasar kurasana suna mai sujuda ya halasta musu duk wani haram babu aure duk mata da ka gani kamar awaki duk duke da ka gani ka ci kamar rayuwar dabbobi a daji sai da sarkin musulmi mahadi ya sa aka samu runduna mai kwari aka je aka shishi aka je aka ritsa shi amin da ya ga an ritsa shi za a kashe shi sai ya samu guba ya ba duk jama'a shi suka sha guba suka mutu wajen mutum dubu talatin haka ya zo a cikin tarihin shi kuma da ya sha guba ya riga dama ya dafa ruwan dalma dalma wannan da ka sani azurfa tana zabarbaka kawai sai ya fada ciki ya ƙona kanshi ya narke gaba ɗaya Karantar zafin ibn asir alkamil fi tarikh to irin waɗannan zindiƙai kenan da dajjalawa waɗanda za su zo kawai da sihiri don shi ya tabbata cewa sihiri yake kamar yadda zazzake ma yana sihiri su zo su sihirce mutane kamar da fir'auna ma yana da 'yan sihiri duk irin waɗannan da za su zo su ruɗa mutane su kawo wani addini daban da ba na Allah ba to za ga galibi suna aiki da aljanu da sihiri ko suna amfani da dukiya ko halasta wa mutane haram saboda sha'awar da zuciya take da shi zuwa ga shahawatun nafsu. zazzaki yana amfani da kuɗi da yake ba mutane ya ba su jari ya biya musu kuɗin makaranta ya biya musu kuɗin magani kuɗaɗen da yake amsowa a iran da lebanon sannan yana halasta musu duk wani abin da yake haram auren mutu'a suna yi in kana ɗan shi'a ko ka sha giya ba komai ai mahadina nan zai zo ya gyara dama su ake ma mahadi ya iso kuma fanci duka duka ɗabi'ar kenan to haka muhammadu yusufa wannan na maiduguri da aka shi haka ya dinga irin wannan iskancin akwai wasu shedanu a baya da suke ba shi kuɗi daga cikin manyan ƙasar nan lokaci guda ya siya zukatan matasa ta hanyar kuɗaɗe da ke ba su duk waɗannan suna daga cikin lissafin zindikai da dajjalai su ne nau'i na biyu na masu ɓatar da mutane jama'a su ne nau'i na biyu Eh. Kaji ka iya kunan take kwarai akwai tsafi a ciki tabbas an same su da tsafe-tsafe sannan an tara matasa sama da mutum 500 za su ci su sha za a ba su wurin kwana za su yi hada alkur'ani za a ba su kuɗi su sana'a a ina suke samu wannan kuɗaɗen ko mun gane duk waɗannan hanyoyi ne na ɓata da ake kawo su sarƙaƙiya ce mai zaman kanta game da al'amarin shi Allah ya tsare mu sannan nau'i na gaba na masu ɓatar da mutane wanda suke shar'anta musu addinin da Allah bai ce a yi ba su ne sarakuna innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha kamar sarki ma'amun da ƙarfin tsiya ma'amun ya mai da khalqul ƙuran addinin mutane ya ce dole kowa ya da alqur'ani makaluki ne ba ka ba kashe shi da ƙarfin tsiya da ƙarfin mulki an yi sarakuna masu yin wannan da ba ɗaya ba ba biyu ba dole safawiya ta ƙasar Iran da ƙarfin tsiya ta juye ƙasar Iran zuwa Shi'a Dole ainihin khawarija a Maghrib da ƙarfin tsiya ta mai da addinin ƙasar na khawarijanci da sarakuna su ma suna batar da mutane suna sharanta musu abin da ba Allah ya ce a yi ba na gaba kuma shine sai malamai ulama usu'in malamai waɗanda suke a cikin rigar musulunci amma su kuma sun fi kowa barna saboda su kuma za su dinga lallauya gaskiya ne su za ka gama suna faɗa da duka waɗancan suna faɗa da iblis suna faɗa da wani sarki mabarnaci suna cewa su malamai ne na Allah to anan ne malamai suka ce din mai bin malami akan bata ɗayan mutum uku ko dai ya zama kana bin shi akan bata ka san bata yake kamar da shi ma ya san bata yake ko to da kai da shi matsayin ku ɗaya ranar alkiyama sa ku a wuta gaba ɗaya za ku dinga cewa inna eh, eh, menene wa qallu rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara ana fa adalluna sabila rabbana atim bi fani min al-ababi da kai da su surutu ka nufa bata yake karantarwa kuma ka san bata ne ka bi shi kana sana bata ne ka gamsu da batar to matsayin ka kenan matsayi na biyu shine wanda yake bin malami akan bata ya san bata ce amma bai yadda ba yana bi da wata manufar duniya bambancin shi wancan ya yadda a tafa a bata wannan kuma bai yadda a ci gaba da bata ba amma yana da wata manufa duniya da ke so cimmawa kamar da mutumin da yake zina ko shan giya ko sata musulmi ya san wannan abin ba kyau ko amma wata buƙatuwa ta warkar da sha'awarsa ko buƙatarsa ta yanzu yanzu ta sa yake to wannan matsayin shi ɗaya da matsayin masu yin waɗannan kabayar ɗin fasiki ne kiran shi ko mun gane mutumin da ke bin malami a kan ɓata ya san malamin na ɓata ce ni ba ruwana da ɓata shi ni dai kawai so nake dai ya mun hanya na samu kwangilar da nake nema ni na shiga wannan harka ne eh ko mutum na ga misali yana bin wasu kungiyoyi na addini ya san suna da bata suna karyata hadisai suna karyata gaskiya suna fada da masu gaskiya shi kuma ya san duk wannan abun bata ne amma zai maka ikirari cewa akwai manufar da yake so ya cimmawa ko to wannan fasiki ne sai kuma na uku shine mutumin da yake bin malami akan bata shi bai san bata bane tsammanin shi malamin nan gaskiya ke karantawa wanda kuma jumhurin masu bin malamai a wannan yankin suke lil asafi shadid to waɗannan amurhum ila Allah yanda ka san ahli fatara ka suke in azabahum wa in gafarahum zamu ji magana da ibn taymiya zai fara kan cewa su ma fa ba uzuri bane su zauna a ci gaba da batar da su in suna da imkaniya da za su koyi karatu na ala su gane cewa abu kaza batar dan a rayuwar duniya ba ma yadda da haka in ka je siyan wani abu za ka yi da a cikin ka don baka san kanshi ba za ka ne wanda ya san kanshi ne ko ɗin abin da za mu siya yanzu imu imu ɗin nan idan mun san kanshi za mu je mu siya idan ba mu san kanshi ba baka san zuba mai kyau ba sai ka nemi dakta bala gashi nan ko baka san kayan wuta mai kyau ba sai ka nemi electrician baka san mota mai kyau ba za ka sai mota sai ka nemi masu sai da motoci wanda suka san mai kyau ko ko za ka ce ne a ni bari in je an cuce ni ba ko mai Allah na nan ba wanda yake wannan gangancin amma addini ne yake wannan gangancin ko to har waɗannan su ma suna cikin wannan targazo din kamar yadda ka san wanda ya zai siyan mota yanzu bai san kanta ba yace kawai bari ya ji tana da kuɗi ya siya mota to kan tafi ne maso ma asara ce ko ya dace ko bai dace ba to haka wanda yake bin malami akan bata da da'awar cewa wai shi ya yarda da malamin duk abin da malamin ya faɗa ba hujja ya yarda sai samu kanshi a wannan halin baya ga malamai batattu jama'a sai kuma iyalai ashira da ahali suna batar da mutane suna shara'anta wa mutane shari'a da ba ita bace kamar da Allah yake ba da labari yake cewa inna min azwajikum auladukum fitna akwai abin da zaka ga kana yi bata iyalanka ko mutanen gidanka ko yan garinku suka zaka zuwa gare shi kana sane kana sane sai mata su bata ma karatunka Galaba nan nisa'u wa hubbul auladi ba haka bane to sun zama dagutun ka su ma sai kuma alhawa san zuciya ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wala tattabi al hawa afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala waɗannan sa daga cikin usul na abubuwa guda bakwai da suke batar da mutane wanda suke shar'anta wa mutane shari'ar da ba ita ba ce sai ka duba ka ga a daidai ina kake sai ka gyara mu muna kankanin iyalai dinnan ne da son zuciya da malamai da muke bi da wuya ka gare musulmi na kwarai ya yi da shi ɗan ya fitar da shi daga musulunci sai dai ku dinga kokowa dai ko kuna faɗuwa kuna tashi as-sura'u da'im bain al-haqqi wal batil ko ko mutun ya bi dajjal zindiki wannan ma ba musulmi fatan haka amma galibi muna bin sarakuna da malaman banza da iyalanmu da 'yan uwanmu da mutanen garinmu da abin da muka saba gani da kuma soye-soyen zuciyarmu duk waɗannan duk in muka bi su shine waccan maganar da na ce mu tsaya mu da yake faɗa ƙa'ida ce mai girma bari mu ƙara maimaita ta da ya ce faman na baba ila shay'in ya taƙarrabu bihi ilallahi wanda duk ya kururuwa cewa a zo abu wani abu zai kai mu zuwa ga bautar Allah zai kusantar da mu zuwa ga Allah au aujabahu ko ya wajabta mutane yin wani aiki bi qaulihi da zancensa au bi fi'lihi ko da aikinsa min ghairi an yashra'ahu Allah ba tare da Allah ne ya shar'anta shi ba faqad shara'a min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah to ya zama cikin waɗancan da aka ce amlahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah wa man ittaba'ahu to mu ko mabiya duk wanda ya bi wani fi zalika game da wannan faqad ittakhadahu sharikan lillahi shara'a min ad-din ma lam ya'zan bihi shine muka lissafo waɗannan kowanne kuma za ga akwai nasi da ke goyon bayan haka sawa'un dajjali ne da manzo Allah yake cewa akwai su akan kowace hanya ko da suke batar da mutane sawa'un sarakuna ne sawa'un iyalai ne duk dai wanda ka dauka zaka ga akwai nassoshi da suke tabbatar da waɗannan irin abubuwa suna halakar da mutane sai kai da gaske Allah ya tsare mu na'am

بالقديم نعم hmm. eh? hmm. to sai wani mai amfani wani dama duk wani sake da ya yi shi ba kuma na gaskiya ne a wani a kan shi ke gaba sai kuma

au yumajjisanihi au nasiranihi mutum ya taso tun yana yaro an tafi da shi coci an hana shi shiga masallaci amma in ya girma ya mutu a wannan kafircin zai zama shi uzuri zai zama shi uzuri mutu haka shi ma wannan idan ya girma wajibi ne ya nemi hanyar sanin da malamin ke faɗa mai gaskiya ne don babu takalidanci a cikin tauhidi shi za muka ce suna cikin wato kan tafi maso asara ba uzuri ba ne amma su ba su da hukunci yankake Allah ya ga damar ya mu'amalance su mu'amaloli daban-daban gwargwadon yadda Allah ya hukunta da gwargwadon yadda suka yi zurfi a cikin wannan bata da gwargwadon yadda Allah ya kaddara musu salahiyar na su ga gaskiya suka ki gani da kuma irin dai mutanen da kake faɗa wato waɗanda aka taso da su akan karatun gargajiya ko ɗariƙa ko wani bata aka hana su hulɗa da wata gaskiya suka sha a cikin ƙwarya wannan barna ta zama ita ce mil'a butunihim ko sukan wayi gari sun ga gaskiya sai su ce a ah, mubala mu saurara ba ba haka malaman mu suka ce ba ba suna yin haka ba yayin na shi suna iya tamyizi kenan yawa waɗansu suna iya su san cewa ga wani abu da aka faɗa sun yadda gaskiya ne sai amma malaman ba sa faɗan shi gaskiya ne wannan abu malaman ba sa faɗan shi da haka zamu zo mu ji dizi waɗannan bayanan jama'a dalla dalla ba uzuri bane mutum ya ce ya taso shi akan abin da yake kenan da ranar alkiyama kafirai za su faɗi wannan Allah ba zai karba ba inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim mutadun qala aw laji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum wannan ko za su ce a fatuhuli kuna bima fa'ala sufa menene subhanallah ayata gujin mu yanzu cewa inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'aluna wa kunna dhurriyatan min ba'dihim afatuhulikuna eh yawwa wa idza khara buka min bani adama min zuhurihim wa wa dhurriyyatihim alastu bi rabbikum qalu bala an taqulu yawmal qiyamati ma ja'ana min bashirin wala nadhir aw taqulu inna ma ahlaka aba'una min qabl inna ma ashraka aba'una min qabl kunna dhurriyyatan min ba'di afatuhu likum ma fa'al mubtil Allah ya riga ya dauki alƙawari da banu adama kamar da hadisi ya tabbatar Allah ya dafa jikin Adamu alaihi salam duka ƴaƴan Adamu gaba ɗaya suka bayyana a wajen sai Allah ya tambaye su ya musu ainihin jarabawa ta tauhidi alastu bi rabbikum qalu bala duka a wurin muka amsa cewa Allah kai ne ubangijinmu hadisi ya tabbatar da yana cikin musaddar Imam al-Hakim cewa sai Allah ya ja kunna mutane ce to kar ku ce fa ranar alkiyama ba ku san an yi wannan ba kar ku ce fa ba ku san an yi wannan ba ba ku sani ba kuna kamar yadda misali yaro abu ya faru da shi yana karami abu zai tunawa ba ko to yanzu Allah ya bada labari Allah kuma mai gaskiya ne da haka yanzu mun sani ta hanyar labarin Allah da labarin manzo Allah sai sama ko to karba ku ce a'a ku mu sani ba ko kuma ku ce to ai mu mun taso innama ashraka aba'una min qablu mun taso ne mun tarar da ubanninmu suna shirka wa kunna zurriyatan min ba'dihim shine abin da kake faɗa ko mu masu bin sawun su ne ya Allah zaka halakar da mu ne da abin da mabarta suka aikata Allah ba zai shi wannan uzurin ba duka za a watsa su su wuta da su da iyayen nasu da su da zuriyarsu da iyayensu gaba daya da aka wajibi ne mutumin da ya taso ya balaga ya nemi shari'a ya nemi ina ne shari'a take kai dogara da abin da ya sani na iyaye da kakanni da al'adu sai ya nemi mecece shari'a idan Allah ya bashi dacewa ya same ta amma dogaro da abin da ya tara iyayen shi suna yi na daga cikin usul na shirka inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala asarihim muqtadu mu mun samu iyayenmu ne akan wani tafarki kuma shi muke bi sai Allah ya challenge din su ya ce ashe ban zo muku da abin da yafi na iyayenku shari'a ba sai sai mu ba mu san shi ba saboda sun dauda idanunsa daga bin wata shari'a almuhim ba uzuri bane da za a karba musamman game da tauhidi taƙalidancin da wani ya yi da wani amma ta yiwa Allah ya karɓi uzuri idan bai shafi tauhidi ba idan ya shafi wani abu daga cikin mu'amalat ko ibadat da gwargwadon niyyarka akan wannan da kuma gwargwadon abin da kake da shi na hasken shirya da zai iya dace zai iya sawa ka samu dace da gaskiya za mu ji wasu manganu akan haka a gaba insha Allah malam yace na'am kad yakunu muta'awwilan babu mamaki shi wanda yake kawo bid'a ko ya shar'anta wa wani mutum wani addini wanda ya ce ya yi nadabi ya kirari mutane zuwa ga wata ƙurba ko ya wajabta musu wata shari'a babu mamaki ya yi haka da ta'awi kamar yadda galibin bidiyoyi da haka aka yi su mutu'awilan fi shar'i ya zama ta'awili ne fa firu lahu da ajali ta'awili. sai Allah ya gafarta masa ko fa yughfaru lahu sai a gafarta masa li saboda tawili yayi iza kana mujtahidan idan ya zama malami ne mujtahidi al-ijtihad alladhi yu'fa ma'ahu anil mukhti irin ijtihadin da a irin shi ana gafarta ma wanda ya kuskure wa yusabu aidan al-ijtihadi irin ijtihadin da ake baiwa wanda yayi shilada, ma'ana sai ka cika sharɗan ijtihadin kenan malami ne wanda ya kai wannan matsayin yana da tsoron Allah kuma ya tsaya ya ma abin kallo a ilmance ilimin shi take ga haka ko da malami ne ko da yana da tsoron Allah in yi magana akan abin da bai tsaya ya darasce shi ba to ya fada cikin hatsari ballantana kuma wanda ba malami ba ballantana kuma wanda bai bayyana yana jin tsoron Allah ba yanzu misali ma dauka kaman Allah da'ima ta kasar Saudi Arabia ko mutum wato fatawa da suke da shi na ƙasar saudi arabia kwamiti ne na gangararrun malamai jama'a wato malaman da a wannan zamanin matsayinsu bai gaza matsayinsu imamu ahmad da imamu malik ba su ne ake ake sa wannan kwamitin ma'ana malaman da ba a san wasu malamai da suka fi su ilimi ba na ɗaya kenan su bin baz ne su usaimin allah ya gafarta musu su ali sheikh salih munajjid su fauzan al-fauzan a duniya dai a yanzu a ƙasar saudiya ba a san wanda suka kai su ilimi ba kaga mataki na farko kenan mataki na biyu duk abin da aka kawo musu ba kai ba su kalla ne sai ta ba komai a je kawai a yi ko kuma a'a akwai matsala fa ina hukuncin algawa ta mala ina hukuncin mace ta sha magani don katta haila katta sha azumi don ta samu falalar ramadana to Allahu alam amma da tunda dai azumi za ta yi to babu komai ina ganin babu komai wani kuma ya ce a'a akwai matsala fa ba haka suke mata wasu ba sai an darasci abin tukuna ilmance kuma gane wannan ya suke yi idan abin ta kama sai sun gaito kubara abin da shafi tattali abin da shafi lafiya noma kiwo zamantakewa tsare-tsare kimiyya da fasaha sai an gaito masana akan wannan abin kamar yanzu wannan sai a je a nemo likitoci masana harkar gynecology a tambaye su tukuna zai yi ma mace ta sha magani ta ƙi yin haila ce eh me take sha kaza da kaza da kaza yaya yake aiki yaya ne reaction ɗin waɗannan abin da ke cikin maganin sinadarin da ke cikin maganin wani irin reaction yake ga hormones ɗin jikinta tukuna har ya hana haila zuba san da ya kamata zuba su musu bayanai to menene possible side effects me abin da za a iya samu na ainihin wato hala aksiya na cutar da kuma maganin zai iya haifarwa sai an gama jin wannan gaba ɗaya sai su je kuma su nutsu a cikin littafai su yi bincike bayan suna da ilimin isasshe ba su bincika su bincika sannan su fito su zo su tattauna akan killace sun lokaci su yi wata da watanni jama'a akan matsala kwaya ɗaya kuma gwamnati take tamwilin su da komai a je a samu wani hotel a zauna kawai abin da ake kenan a kwana a tashi a zo a zauna a yi karatu wane ya gabatar da fefa wane ya challenging din shi a koma littafai sai an gama wannan gaba da sannan za su haɗu su ce to mu mun ba da fatawa a kan kaza sannan su sa hannu da shi ake wannan fatawa lajar ta da'ima suna nan da yawa a nan sama ba irin da ake a nan ƙasa bane ko mun gano wannan da kyau jama'a dan a nan ƙasar tukunna ina malaman su wanda suka amsa sunan irin waɗannan malaman ina suke malamin da bai iya karanta larabci mara wasali ba ko malamin da bai iya rubuta hudu ba ta juma'a da zai yi ba sai ya dinga ya'ani wajen guda tamanin a hudu ba minti talatin ko ko malamin da ma wani bai iya kanta suna littafai ba suna littafai bai iya karantawa ba so kaga na farko kenan jama'a na biyu ya zama akwai tsoron Allah a cikin abin da suke kokari suke su dace da shari'a dan duk abin da kake faɗa kana faɗa ne a madadin Allah shine ma'ana suna littafin ilamul muwaqqi'ina ar rabbil alamin ibn ya yace ga wato guideline ga masu sa hannu a madadin Allah masu fatawa masu alƙalanci masu karantarwa masu rubuce-rubuce dukkan wanda suke yin profession na malanta suna tauƙi'i ne suna cewa ne wannan abin da muka faɗa a madadin Allah muke faɗa to ko gwamnan Kaduna ya ce ka je ka jawabi a madadin shi zaka je ka faɗa abin da bai ce ba in aka ce kai wani alƙawari a wajen zaka yi za ka je ka alƙawarin da ba ce ba kai ko da aure aka ce ka je ka ansu zai yiwu ka je kawai ka ba da sharaɗin da mai auren bai bayar ba ko ka anso sharaɗin da ka san ba zai ansa ba ba zai yiwu ba ko to sai Allah ne za a dinga mashi ganganci mutane su dinga ba da magana a madadin Allah ba tare da Allah ya ce su ba da irin wannan magana ba so baya ga haka kuma sannan ya zama fatawar an yi ta ainihin wato bisa baya ga ilimi tsoron Allah sannan a yi ta akan akan ilimin ba dan ta biya wata bukata ba akwai mutumin da yana da ilimi gwargwado an saya da tsoron Allah amma wannan fatawar da yayi yayi ta ne don wata manufa ana samun haka akwai wasu da yake so ya biya musu wata bukatu ko wanda yake so ya ba su haushi ko wanda yake so ya burge ko wanda yake so ya ci zarafi da akwai wannan irin fatoyin da aka dinga yi shekarun baya akan hukuncin zaben kafiri zaka ji abubuwa da yawa a ciki ta'arifotun tunkir wani saboda yana so a recognizing din malantar shi sai ya juya fatawar wani kuma saboda yana so ya fada da wasu shi ma sai ya juya wannan fatawar ire-iren su da kuma fatawa da mutane suke a abaragen jahilci ma ba su san abin da suke fada ba kama wanda yake cewa wai ai ibn taimiyya ɗalibin albani ne na ruwan mahaukaci da gata akan mambarin izala ai zamani ɗaya suka yi ya makarantar da shi Muhammadu ibn abdulhab da ibn timiya zamanin su daya haka wannan gaba ɗaya bai da mashiga a cikin gidan malanta amma kuma mufti ne a'ala irin suna nan da yawa a ƙasar nan jama'a da malaman islamiyya masu bai wa 'yan mata fatawa da zawarawa da malaman hadda duk waɗannan 'yan tikibe ne ko mun gano da ke zama? to kaji sai ya ce idan mutum ya ba da fatawa ya yi ta'awili amma za a iya cewa Allah zai gafarta mashi in ya zama mujtahidi ne kuma yayi ijtihadi irin wanda ake gafarta ma wanda yayi ijtihadi ya kuskure irin wannan sa'annan kuma ya zama cewa ijtihadin nashi ainihin wato babu komai alal misali shine imamu abu hanifa ya bada fatawa akan cewa kwaskwarima kwaskwarima da mutum zai yi idan jikinka ya datti kayi aiki sai ka wanke duka gababin alola ko to in ka zo yin sallah ba sai ka sake yin alola ba ko da baka yi da niyya alola ba me hujja shi ce saboda Allah yake cewa wato man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu min harfi fi harfi ko wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha nu'tihi minha ma'ana alola. aikin lahira ne kwaskwari ma aikin duniya ne ko to a duniyan nan za ka iya yin aiki don lahira ka samu lahira kuma za ka yi aiki na duniya ya biya maka bukatar duniya to tun da sallah ana yin ta ne don lahira amma kuma a nan duniya ake yin ta in ka yi abin da don duniya ne daga baya ka ga buƙatar kai sallah da shi babu laifi a cikin wannan ayyar wannan istin batun Shi ne da wannan yazo kan ayar qurtubi sai da mishi da martani a cikin tafsirin shi da yazo kan wannan ayar to kaga yanzu wannan ba san zuciya ne ya kai shi ba malami ne mai ilimi mai tsoron Allah amma ya kalli wata aya da wani kuskure ibnu hazmin da yayi istinbati cewa da aka ce kada a yi fitsari a cikin ruwan da baya tafiya idan an yi ya lalace ko ya ce to wannan na nufin kada fitsarin ya sauka ne kai tsaye daga cikin al'aurarka zuwa cikin ruwan amma in ya zama akwai wani shamaki da ya shiga tsakankanin su kafin sauka babu komai zahiriya kenan kuma gane wannan kai ibn hazm fa ta kai ma saboda tsabar zahiriya fa cewa yayi aya da ta ce wala taqul uffin to uffin kaɗai ta hana kar a yi kiyasi akan wani abu ka wannan aya bata hana a bugi uba ba ta hana a ce mishi uffin ne kawai karanta a ahkam fi usul ahkam ya daga cikin gara'ibul zahiriya shi ce sam kuma ya ta da martani akan wannan shafuka da yawa ibn hazimin kenan to ga irin wannan yanzu sai a ce ta'awili ne Allah ya gafarta mishi kuma ana fata Allah ya bashi lada dan ba da gangan suka ba amma namu din nan na yanzu yanzu din nan malaman nan na yanzu jama'a mafi yawan su masoya zuciya ne mafi yawan su ba su da ilimin da ya kai shi fatawoyin da suke yi mafi yawan su kuma ba dan Allah suke yin su da aka jama'a mu kiyayi fatoyin malaman nan na yanzu in kana neman fatawa ka neman malamai na kwarai kuma galibin fatoyin da ake duk suna nan rubuce a fatoyin nan na malaman kasar makka da sauransu inna ma dai kasancewa fatawa ba kowace ce za ta yi aiki a kowace ƙabiya ba wa fatawa ba na ce. za ka yi ɗauko fatawa wani daga saudiya ba ta yi aiki akan wannan matsala ba dan yanzu wannan fatawa lajata da'ima na da gaske abin da ya batar da 'yan su mamadu su fatawarsu akan karatun boko aikin gwamnati da karatu a makarantar kafirai amin ko makarantar kafirai ba irin wannan ce damu ba su suna da makarantu ne irin waɗanda aka fara yi mana danna abti american turkish nile nigerian american waye university wasu hybrid makarantu haka to irin wannan makarantu ne na tsantsar kafirai amma a cikin garuruwan musulmai akwai su a Lebanon akwai su a Suriya akwai su a Iraki akwai su a Dubai za ka gansu burjik akwai su makarantun kafirai ne a ƙasashen musulmai su ne waɗannan malaman suka ba da fatawa cewa haramun ne akai aya cikin su ba bayan waɗannan makarantun namu da suke a nan ƙasashen bane sai kuma su waɗancan yan takife suka ɗauko wannan fatawa suka ɗauke ta kamar nassi ne daga Allah kawai suka ce ai gashi nan Dimbaz da Usaimin sun ba da fatawa akan haka abinda da muke so mu gane shine cewa idan mutum ya ba da fatawa ya yi ta'awili garin ta'awili na ya shar'anta mutane abinda ba shari'a bane to zai iya samun lada idan mujtahidi ne kuma yayi ijtihadin na bisa da shari'a lakin amma mu ji wannan la yajuzu ittiba'uhu fi zalika ma bi halasta biya mai akan haka ba misali mu jama'a misali al-imamu ibn al-mulaqqin Allah ya gafarta mishi ya da fatawa akan shar'ancin maulidi malamin su ibn azir ne al-imamu suyuti Allah ya gafarta mishi ya ba da fatawa kan shar'ancin yi zikiri har a haukaci karanta alhawilil fatawi ya ba da fatawa kan halastin amfani da carbi da maulidi kaga duk malamai ne waɗannan za mu zo nan gaba a cikin nan za ka jibin taimiyya shi ma yana da wata fatawa kwatankwacin wannan game da maulidi ya da gaskiya abin da ke suke ɗauko a yi to kaga sai a yaki da wannan ka'ida kan shi kan shi bin taimiyya domin da ya zo magana ya ce to wanda yake yin maulidi don tsabar ƙaunar manzan Allah to ana fata Allah ya ba shi lada magana da ya faɗa ke ce ana fata saboda wannan ƙaunar Allah ya kau da kai akan kuskuren ƙaunar da yake wa masoyin Allah ta sa Allah ya ba shi lada ina nan za mu zo kan shi halawata na ka taɓa yan ɗariƙa suna hujja da littafin na akan cewa a cikin shi akwai karatu game da maulidi <laughs> wannan magana ce suka rike to kaji idan mutum ya kawo maganar da Allah bai ce a ba ko ga ka'idar zai iya zama ya yi tawuli ya samu lada to a wannan wajen shi ma ibn taymiya ya faɗo ta nan da ya ce walakin la yaju tiba'u da aka ba za mu bai ibn taymiya akan wani ba mu saboda annabi bai ce ayi ba ko mun gani ba za mu bi shi ba kamar da ba za mu bi ibn mulakin ba kamar da ba za mu bi suyuti ba akan duk waɗannan fatoyin amma muna cewa Allah ya gafarta musu haka kuma duk wani malami tun daga cikin sahabbai har zuwa ƙarshen malamai a duniyar musulunci in ya kuskure da wannan za a mu'amalance shi ba za a kyare shi ba ba za a kyamatar da mutane game da karantar karantarwarsa ko karatunsa ko addininsa ba amma kuma ba za a bu ba la yajuzu uhu fi zalika kama la yajuzu ittiba'i sa'iri ma qala aw amila qawlan aw amalan kad ulima sawabu fi khilafi ba za a bi malami akan fatawar da yi ta saba wa gaskiya ba kamar yadda ba za a bi shi akan sauran maganganu da ayyukan da aka san cewa fatawar shi ta saba wa gaskiya ba ko mun gane kamar yadda dama ita ce ka'ida duk wata fatawa da wani malami ta saba wa gaskiya ba za a bi shi akai ba to ballantana kuma abin da ya ishtihadi akai ma'ana akwai abin da baya bukatar fatawa an san kaza ne daidai sai aka samu wani malami na yin aka san shi za a bi shi akai ba za a bi shi ba alal misali shine malamai ne muna da su misali a nan ƙasa sai ga malami na aske gemu sai a ce tun da malamin na aske gemu a aske ba za a bi shaka aske gemu nan ba malami ne sai ka ji yaro ya ce eh duk da yake dai hadisai sun zo akan a dinga ɗage wando amma dai ai ba ba dole bane kaga yanzu wannan magana ce za a bi shakai ba za a bi shi ba to ina kuma ga wadda ba ta da nassi ko mun gane a shefa min babu aula ka a bi shi akai in ya zama inda akwai dama can ba abin maganan malami sai da nasi to haka kuma ba abin fata shi sai da nasi wa in kana alqa'ilu aw alfa'ilu ma'juran aw ma'duran ko da muna sa ran mai magana kuma aikin ya samu lada wa kad qala subhanahu Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun Allah ya ce suna rike malamansu da shugabanninsa na coci alloli kuma bayan Allah haka ma suka wa Isa ɗan Maryamu alhalin ba a ce su rike komai su bauta mashi ba sai Allah kwaya ɗaya rak Allah ubangiji madaukaki ya tsarkaka daga abin da suke ba shirka yanzu ibnu hajirin shi ma a cikin fatul bari ya bada fatawa akan halaccin zaman makoki a cikin fatul bari yana nan a cikin fatawar shi ya kawo wani wata magana a cikin wani hadisi ya ce wannan na nuna halaccin a zauna dan ta'aziyya kuma muna da nasoshi tewa da suka ce wannan ba daidai ba ne. sabai suna ganin ma sanar da mutuwa bayan an rufe mutum na daga cikin na'ayi balantana taruwa da sunan a zauna a ce ana jiran karɓar gaisuwa so kowane malami yi domin ƙaurihi a yi turak ila sahibul ƙabar sharif Kuma gano wanda ke zama in ka ɗauki haka sai ka zauna lafiya dama can annabi kai rijista da shi shi kake bi wanda yake bin annabi ku haɗa shi a cikin da ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda duk ya kauce kamar hukunci gwargwadon yanayinsa in dama ɗan ganganci ne to an san ɓatacce ne in kuskure ne a hukunta shi a matsayin kuskure in tawili ne a matsayin tawili in rafkanuwa ce ko mantuwa gwargwadon hukunci ne babu zalunci a ciki babu kuma zakewa قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما أبدوهم عدي بن حاتم wani tsohon fasto da ya musulunta da ya ji an karanta wannan ayat cewa kirista da yahudu sun mai da shugabanninsu alloli sai ce a ya manzo Allah ba sa bauta musu ba qala manzo Allah ya ce ma abaduhum eh ba ana nufin bauta bauta ta sujuda ba walakin ahallu lahumul harama fa ata'uhum sai dai shugabannin na halasta musu haram sai su bi su akan halasta haram din wa harramu alaihimul halala fa ata'uhum kuma suna haramta musu halal sai su bi su zazzaki ya halasta wa jama'a shi misali auren muta halalin haramun ne a shari'a suka yadda ya zama allansu ko mun gane wannan su tijjani da su ainihin wato a inyasi sun halasta wa al'ummasu a cikin ɗariƙa abubuwa da dama waɗanda Allah bai ya da su ba sun zama allolinsu da sun bi su a akan wannan shar'antawa faman ata ahadan fi dinin lam azan bihin lahu. wanda biye wani da'a game da wani addinin da Allah bai ce a yi ba fi ta halilin wannan mutum ya halasta maka wani abu ka bishi au ta harimin ko wannan mutumin ya haramta maka wani abu ka bishi a wasu hibabin ko ya ce ma kaza mustahabi ne ka bishi au ijabin ko ya ce maka kaza wajibi ne ka bishi lahika lahiqahu min zan dhanbi nasibun kai ne bin to wannan zargin da ayat ta yi wani ɓangare na zargin ya makale maka kama yalhaqul amirun nahi aidan nasibun kama yadda shi mai cewa ayi shi malamin shi ma yana da rabo a cikin wannan zargin da rabbu din da allazina takhadu ɗin, duka kowa ya samu nashi rabo na zunubi thumma qad yakunu kullun minhuma ma'afuwan anhu lijtihadi amma fa kowanne a cikinsu za a iya mishi rangwame idan ya zama da ijtihadi ne ya kai ga haka shi wanda ya shar'anta wani abu ba da gangan bane da ijtihadi ne shi ma wanda ya bi shi ba da gangan bane shi ma da ijtihadi ne ya bi shi wa musaban ya ma iya samun lada aidan ha ila alal ijtihadi akan wannan ijtihadin fa yakhtalifu anhu fa yatakhallafu anhu zanmu sai wannan zargin ya ja da baya daga barin shi li fawati shartihi saboda sharadin zargin ya kai gare ka ya gushe auli wujudi manihi ko don samun wani abu da zai hana ka zargin ya kai gare ka wa in kana al-muqtadi lahu qa'iman ko da asalin abin da ke jawo zargin yana tsaye alal misali shine sanya seat belt ko shine doka sai baka sanya ba ba kai laifi ba kaga ya kamata a hukunta ka amma da kamar sun ce suka tsaye daga sai suka ka dauke da wata mata ne tana naƙuda kaga an samu mani sai su ji tausayi ce to ka wuce amma dai kayi laifin kuma akwai tarar wannan laifin to haka mutum ya faɗi magana ta saba wa shari'a wani ya bi shi akan wannan saba wa shari'a dukan sun yi laifi amma ta iya abin da ya kai su ga wannan laifin shine iyakar ilimin su kenan laqad ahsana man intaha ila ma alima ba su san da wannan shari'a ba ba su taba ji ba ba su san cewa haka abin yake ba kuma suna kokarin su neman ilimi to za su samu ladan wannan iya abin da suka yake da shi ko kuma shi wanda yake bin ya yi iya ƙoƙarin shi ya gane gaskiya ko ba gaskiya ba ya tike akan cewa lalle abin da malamin nan ke faɗa gaskiya ne a iya iliminsa to wannan zai zama uzuri gare shi ko kuma shi malamin a iya binciken shi da karantar wata iya wannan abin ya sani bai san cewa abin ba haka bane har cikin sahabbai an samu wanda suka ba da fatoyin da suka saba abin da shari'a ta ce ai daga baya a zo an na musu cewa ai ba haka bane suna nan birjik haka cikin malamai na baya haka cikin na farko haka kowane malami sai ya samu kanshi akan wani abu zai bada fatawa ya zama ba daidai ba kowane malami babu wani malami da za a ce yana da fatawa ɗari bisa ɗari daidai babu shi wannan babu mun gano da ke ko jama'a har za Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bada fatawoyi da Allah bai ce a faɗa ba sai da aka soke su fatawoyin ma'ana za Allah ya taba cewa ayi kaza sai Allah ya ce ba haka ya kamata a yi ba sai dai saboda kaunar da Allah yake mishi da girma da Allah yake mishi Allah bai zargin shi lima azinta lahu amma yatasaalu ko kuma abasa wa tawalla amin ko da ire-iren su la taqum ala qabri wala tusalli ala adin mata minhum la taqum ala qabri dai waɗannan sun sauka waɗanda suka nuna abinda manzo Allah ya hukunta ba haka Allah ya so ayi ba kaga manzo Allah kenan kan kat to balantana kuma wani tun shari'a ta Allah ce to da haka duk wani malami idan ya yi kuskure jama'a inda ya zama gwargwadon abin da yake nan iyaka iliminsa to wannan shine hukuncinsa wa zan mu man bayyana lahu haƙu fatarakau wanda za a zarga shine wanda gaskiya ta bayyana gare shi ya ƙi bin gaskiyar Shi ne magana ka algatu tumala mutum gaskiya ta bayyana gare shi sai ya kibiya cewa muna kan abin da muka saba mu ba za mu ba wa man kasara fi talabihi hatta lam yatabayyana lahu lam yatabayyana ko kuma wanda ya gaza daga neman gaskiyar kawai ya gamsu akan abin da yake ya gamsu akan abin da yake bai nemi gaskiya ba har bana za ta bayyana gare shi misali mara lafiya ne ya tafi asibiti neman magani aka ba shi magani sai bai warke ba ko kaga ya iya abin da zai wanda kuwa ya je asibiti aka ba shi magani da shawarwari ya ƙi bin shawarwarin kaga ya da zargi akan cewa ai baka yi aiki da maganin ba shine kamar na biyun can wanda yake ya kasance wato ya ga gaskiya ya ƙi to haka nan kuma wanda ya zauna ya ƙi neman magani ka ɗauka mataki uku wanda ya nemi magani ya warke ko ba ya warke ba ya yi iya abin da ke kan shi Allah ke yin sauran wanda ya ga magani wanda zai mishi maganin cutarsa amma ya ƙi amfani da shi to shine tarakahu kenan sai kuma na uku shine wanda kwata-kwata ya neman magani akan cutarsa don sakaci kawai ba wai dan tsabar tawakkali da imani ba aw a arba am talabi ma'rifatihi li hawan ko ya neman ilimin saboda wani son zuciya akwai wanda saboda son zuciya ba zai nemi ilimin da zai gane ba aw li kasalin ko dan lalaci lalaci galibi abin da ke hana mu sanin abubuwa shine lalaci ba za mu iya saurari ba ba za mu iya karantawa ba za mu iya tambaya ba ba za mu iya tashi mu je wurin da ake karatu ba da kuma hawan son zuciya ai ma su wani ne suke yi ai ni ban yarda da su ba ai ma da nisa ai sai an kashe kuɗi ai kaza ai na tafi sana'ata ko aiki na zai samu matsala wannan kasuwanci nake yafi mini kuma muhimmanci aw na hawi zalika kuma kamancin abubuwa ire-iren waɗannan wa aidan fa inna Allah ta'ala aba alal mushrikeena shay'ain to kaga Allah subhanahu ta'ala ya aibata mushirikai akan abubuwa guda biyu ahaduhuma na ɗayansu? su annahum ashraku bihi malam lam bihi sultana sun yi shirka da Allah akan abin da Allah bai saukar da wata hujja akai ba wasani abu na biyu tahrimuhum malam lam yuharrimhu alai sun haramta abin da Allah bai haramta musu ba wa bayyana biyu sallallahu alaihi wasallam zalika fi ma rawahu muslimun manzo Allah ya bayyana haka a cikin abin da muslim ya ruwaito an iyad ibn himar radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce qala ta'ala Allah ya ce inni khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina da miƙaƙƙiyar zuciya da miƙaƙƙiyar ɗabi'a fajitalahum fajitalatuhum shayatin sai shedanu suka yi musu ainihin wato suka janye su suka suka karkatar da su ijtala bi ma'ana hawwalatuhum shedanu suka karkatar da su wa harramat alaihim ma ahallaltu lahum shedanu suka haramta musu abinda na halasta wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana shedanu suka umurce su da su dinga shirka a cikin abinda babu hujja wa qala subhanahu Allah ce sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shay'in kafirai za su dinga cewa mushirkai da Allah ya so da ba mu shirka ba da mu da iyayenmu da Allah ya so da ba mu haramta wani abu na halas ba fa jama'u baina shirki wa tahrimi kaga sun hada tsakanin shirka da kuma haramta halas wa shirku yadkhulu fihi kullu ibadatin lam ya'zani Allahu ta'ala aka ce shirka duk wata ibada da Allah bai ce yi ba tana cikin shirka fa innal mushrikina yaz'umuna anna ibadatahum dan mushrikai suna riya cewa bautarsu su imma wajibatun ko dai wajiba ce wa imma mustahabba ko mustahabba ce wa anna fi'laha khairun min tarkiha kuma yin ta yafi ba a yi ba thumma minhum man abada ghayra kuma a cikin mushrikai akwai wanda suke bautawa wani Allah da ya taqarraba da ibadati ila Allah dan su nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar bautan wani Allah din wa minhum man ibtada addinan abadullah bihi akwai wanda kuma suka farar da wani addini suna bautawa Allah da shi fi za'amihim a cikin riyawarsu kama adfatuhun nasara min anwa'il ibadatul muhdatha kamar yadda nasara suka kirkiro ibadoji na ƙarya kala daban-daban wa aslu dalali fil ardi innama na sha'amin min asalin bata a duniya ta taso ne daga abubuwan nan guda biyu imma ittikhadu dinin lam yashra'ahu Allah ta harimu ma lam yuharrimuhu Allah yin wani addinin da Allah bai shar'anta ba ko kuma haramta wani abin da Allah bai haramta ba waɗannan sune aslud dalali a duniyar nan ولهذا كان الأصل الذي بنى imamu أحمد wa gairuhu الأئمة عليه alaihi مذاهبهم anna a'malal khalqi kasimu ila don haka aka samu cewa Imam Ahmad da wasu malamai sun gina ka'idan mazhabinsu akan cewa ayyukan bayi gaba ɗaya suna rabuwa izuwa ga ibadatin yattakhidunaha dinan ibadoji waɗanda ake riko da su a matsayin addinin da zai amfani a lahira da kuma nan duniya yantafi'una biha fil akhirah za su mori wannan ibada a lahira aw fi duniya wal akhira ko kuma su more ta tun anan duniya da kuma ranar gobe kiyama wa ila ibadatin sannan bangare na biyu kuma akwai ila adatin al'adu yantafi'una biha fi ma'aishi za su mori waɗannan al'adun ne a rayuwarsu ta duniya fal aslu fil ibadati asali game da ibada Allah yushra'a minha illa ma shara'ahu Allah kar ka sake ka shar'anta wasu su wata ibada sai abin da Allah ya shar'anta shine asali game da ibada kamar da muka ambata a farkon karatun wal aslu fil adati asali kuma game da al'adu Allah yuhzara minha illa ma hazzarahu Allah kar a ce kaza ba kyau a cikin al'adu sai abin da Allah ya ce babu kyau to kamar da muka faɗa a farko ibadu sune abin da ba a san su ba sai a bakin annabawa al'adu su kuma su ne waɗanda mutane suna yi a matsayinsu na mutane dama can suna yin su cin abinci barci mutuwa rayuwa jana'iza yaƙi kasuwanci aure saki zamantakewa duk waɗannan al'adu ne amma sallah zakka tauhidi azumi waɗannan ibadu ne ba a taɓa jin labarin su ba sai gwan annabawa to duk wata ibada kar a ce a yi sai abinda Allah ya ce a yi. duk wata mu'amala kar a ce a bari sai abinda Allah ya ce a bari wanda duk ya kauce daga wannan asalin zai samu kanshi a cikin tushe na barna da bata a duniya wa hadhihi al-mawasim al-muhdatha waɗannan bukukuwa na kirkira innama nuhiya anha lima hadasa fiha min ad-din alladhi yataqarrabu bihi al-mutaqarribuna yataqarrabu al-mutaqarribuna waɗannan addinai da ake yi amin waɗannan bukukuwa da ake yi ana cewa babu kyau ne saboda masu yin su suna yin su ne a matsayin abin da suke neman kusanci da shi zuwa ga Allah kama sana zukuruhu insha Allah ma'ana maulidi me yasa aka ce haramun ne me yasa aka ce nairuzu haramun ne maharajanu haramun ne da makamantan saboda masu yin su suna yin su ne a matsayin ibada to ibada kuma ba a yin ta sai abin da Allah ya shar'anta da masu yi suna yi ne a matsayin al'adu to za a kalli kawai ƙawa'id ne na yin al'adu shin a ciki akwai abin da yake aslan haramun ne sai a hana a ciki ma'ana yanzu yaƙi asali al'ada ne ana iya zama lafiya ko a yi rikici tsakanin wasu mutane idan aka zo sai shari'a ta kalli menene wanda yake akwai zalunci a cikin ta hana amma da aka shari'a ta tabbatar da yaƙi na jihadi idan kuna addini aka ce ba za ku yi ba in kuna da karfin da za ku ce ba a isa ba to za ku ce ba a isa ba shine jihadi aure al'ada ne da shari'a to ta ce to a duba wanda bai haras wanda ya saba wa hanafiya hanifiya ta addini sai a hana auren shigari auren mutu'a auren jekana yika auren kisan wuta ko hura wuta ake ce shiga sunan da daban-daban ko aure babu sadaki da ire-irensu da aka hana su haka abinci duka asali halas ne da shari'a sun ce to kar a ci wanda yake sa maye kar a ci wanda zai zama guba kar a ci wanda zai cutar kar a ci ya zama yayi wa mutum yawa kar mutum ya yi kaza kar aka rarrage abin da zai gyara maka rayuwarka haka sutura haka magana da mutane suke al'ada ce mu yi magana kafin annaba masu zo ana magana amma ka ce kar kai karya kar ka ci naman wani kada ka yi zunde kada ka yi munafurci kada ka yi kaza saboda waɗanda za su zama za su jawo matsaloli a rayuwa kuma za ka samu zunubi a lahira kuma gano da ke jama a wajen sutura aka ce to kar ka saka na alfahari kar ka saka na kaskanci kar ya da ƙasa kar ka saka irin na kafire kar ka saka irin na mata duk waɗannan ka'idoji ne shari'a ta kawo don ta kayyafa waɗannan abubuwan kaga kenan dama akwai su shari'a ta musu kaidi ta musu gab amma su fa shari'o'i to da can babu su da ka a tsaya a kan iya waɗanda aka kawo kawon ya ce to kaza ma muna ganin yana da kyau ya kamata a dinga yin shi muna sa ran an yi ma za a samu lada da aka kawo salatul fati da aka kawo maulidi da aka kawo kaza duk waɗanda aka kawo su ai shi ma ya kama da shari'a kai shari'a ne ma kai an ma ce yana da falala ai an nuna wani walima an ce a dinga yi kuma duk wanda ya ga falalar shi kuma akan haka ake fada da duk waɗanda ake fada da su akan na abubuwan akan kokarin ƙara wani abu a cikin abin da hulla ƙara wani abu a cikin abin da azina bihillahu ina fata mun gane wannan za mu tsora nan tunda mun samu gaba sai Allah ya kai mako mai zuwa sai mu tashi da ke cewa alam anna hadhihi alqaida shine za mu tashi anan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah